Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Alhamis 23 ga watan Fabrairu na shekarar 2017. A shirin namu na yanzu za ku ji hirar da sashen Hausa ya yi da ASP ɗan rundunar 'yan sandan jihar Kaduna Aliyu Umar akan sace wasu 'yan ƙasar Jamus da aka yi jiya a jihar ta Kaduna. Muna kuma ɗauke da sharhin da masana harkokin tsaro suka yi a kan sace mutanen a Najeriya da kuma yadda jama'a za su sa ido don kare kansu. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan waɗanne irin matakai ne kuke gani ya kamata jama'a ko al'umma su ɗauka ko su kiyaye don kaucewa faɗawa tarkon ɓata gari masu satar mutane. Sai a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Najeriya amma duk sai bayan labaran duniya. assalamu alaikum jama'a sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson da kuma sakataren tsaron cikin gida na amurka john kelly sun gana da shugaban kasar mexico enrique Nieto a yau alhamis da kuma manyan jami'an gwamnatinsa wanda ake sa ran zai zama na farko a cikin jerin muhimman tattaunawa da kasashen biyu za su yi a kan safarin miyagun kwayoyi da cinikayya da kuma batun baki 'yan shirani ana sa ran waɗannan manyan jami'an gwamnatin shugaba trump za su kawar da damuwa da fushi da mutanen mexico suke da shi akan wasu shirye-shirye da sabuwar gwamnatin trump ta yi game da mexico da yake jawabi a fadar white house shugaba trump ya ce za mu kulla kyakkyawar hulɗa da mexico amma babu tilas fulcin nashi ya zo ne bayan kwana guda da sakataren harkokin watsa labaran fadar white house wato sean spicer ya kwatanta hulɗan ƙasashen biyu a matsayin mai ƙarfi da inganci. ziyarar ta manyan jami'an amurka ta zo daidai ne lokacin da dangantakan kasashen guda biyu suke da suke da iyaka mai tsawon kilomita 300,000 ta yi tsami irin wadda ba taba gani ba tun yakin mexico da amurka a cikin shekarar 2000 wato shekarar 1840 da kuma arba'in. Ƙasar Iraki ta faɗa a yau Alhamis cewa dakaranta masu samun tallafin sojojin Amurka sun sake kwato filin jirgin saman Mosul kuma suna rike da shi wanda yake hana 'yan ISIS tun shekarar 2014. Gidan talabijin na Iraki ya ba da sanarwar cewa dukkan filayen jiragen saman Mosul suna hannun sojojin kai ɗaukin gaggawa da kuma 'yan sandan tarayya. dakarun iraki sun kaddamar da wani sabon farmaki a ranar lahadi a bangaren yammacin mosul birni mafi girma na biyu a ƙasar iraki da zama sake kwato yankin bayan wani furuci da aka yi a ƙarshen watan janairu na cewa an 'yantar da yankunan gabashin birnin Wani babban sojan Iraki, Laftanar Janar Sa'id Shakir Juwadat, ya ce dakarun Iraki da suke samun taimakon jiragen da ba sa amfani da matuki da manyan bindigogi sun ci gaba da kutsa wuraren filin jiragen saman yayin da wasu 'yan ISIS 'yan kalilan ke cijewa. Kwace filin jirgin saman ya ba rundunar Irakin damar shiga birni da wato birnin daga kudu maso yamma kuma wannan ne karo na farko da suka rike yankin yammacin kogin Jordan na kogin Tigris. nan labarai na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Washington DC. Iran ta gudanar da taro na nuna goyon bayan tayar da yan bayan falasinawa a karin farko cikin shekaru shida tare da ta ce ya samu halartar wakilai daga kasashe 80 abin da ke nuna ƙarin tasirin ƙasar a fagen siyasar duniya jiya laraba aka kammala taron na shida na tsawon kwanaki biyu akan nuna goyon baya ga intifadin da na falasɗinawa a tehran babban birnin iran inda shugaban ƙasar ya yi alkawarin bayar da ƙarin taimako ga falasɗinawa da ke yaƙar mamayen isra'ila iran ta jima tana bayar da goyon baya na kuɗi da soja ga 'yan gwagwarmayan falasɗinawa kafofin yada labarai na iran sun ambaci shugaba hassan ruhani yana faɗan cewa al'umman iran sun sadaukar da kai da kuma dukiya sosai a baya don nuna goyon baya ga falasɗinawa da yin adawa da isra'ila amma kuma za su ci gaba da wannan kudiri na tallafa musu kafofin labarai na iran suka ce shugaba ruhani ya yi wannan furici ne a lokacin da yake ganawa a gefen taron da shugaban majalisar ƙasa ta falasɗinu salim al-zanun daga ƙarshe wani hari da aka kai a yau alhamis a gabashin pakistan ya kashe akalla mutane takwas kuma ya jikkata wasu mutane su ishirin fashewar ta faru a wata kasuwar masu hannu da shuni a cikin birnin lahore jami'ai sun ce ba a gano dalilin fashewar bare nan da nan fashewar ta faru ne wuni guda bayan da pakistan ta kaddamar da ayyukan soja a faɗin ƙasar a karon farko don kawar da barazanar ayyukan 'yan ta'adda Pakistan ta samu karuwa hare-haren kuna bakin wake da na 'yan bindiga cikin wannan lokacin wanda suka kashe akalla mutane 130 a 'yan makonnin da suka wuce. Labaran Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A jiya laraba ne aka sace wasu turawa 'yan kasar Jamus guda biyu a ƙauyen Janjala da ke ƙaramar hukumar Kagarku jihar Kaduna. ASP Aliyu Umar na rundunar 'yan sandan jihar ta Kaduna ya tabbatar wa wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara da aukuwa wannan lamarin ga abin da ya ce. Eh, mutanen guda biyu da aka sata ɗaya profeso ne na jami'ar frankfurt da ke germany wanda sun zo yin aikin haƙar abubuwan da suka shafi tarihin al'adar nok da ke garin janjala na karamar hukumar kagarko jihar kaduna to kuma uh, su waɗannan turawa da suke wannan aikin mun ba su jami'anmu da ke kula da lafiyansu amma lokutan da suke zuwa wannan aiki na haƙen waɗannan ababe sukan tafi ne tare da al'ummar da ke wannan yanki to bayan faruwar wannan abun kuma shi mai gina kwamishinan 'yan sanda na jihar kaduna ya aika da rundunarmu da ke yaƙi da garkuwa da biladama anti-kidnapping kenan da kuma antikatin rustling da wani sashi na special forces wanda ig ya turo domin su kwantar tarzomar ta faru kudancin jihar kaduna da kuma patrol teams na nan ofishinmu da ke kagarku sun shiga daji yanzu haka suna farautar waɗannan masu garkuwa domin su tabbatar da ceto rayukan waɗannan bayan Allah da kuma mayar da su zuwa ga mutanensu lafiya. A ina ne kuma suwa suka fara baku labarin cewa an sace waɗannan mutane? To ya faru ne a wani gari da ake kira Janjala a ƙaramar karamar hukumar Kagarko na jihar Kaduna. kuma mutanen da suke aiki tare da su su ne suka garzayo zuwa ofishin hukumar mu suka kawo wannan rahoton wani ci gaba aka samu zuwa yanzu bayan tura jami'an ku to aiki na nan yana tafiya sai dai me ya kamata al'umma su dan yi hakuri a dan ƙara sararawa nan ba da daɗewa ba za a ji labari mai kyau in Allah yadda. Me rindin 'yan sandan jihar Kaduna ke ne game da yawan sace-sacen na musamman da na baki? To idan jama'a suna bibiye da mu za ku ga cewa akwai babbar danduna da speto janar na 'yan sanda ibrahim k idris ya turo jihar kaduna suke aiki ba dare ba rana wanda muke kira intelligence response team irt wanda kuma in ana biye da mu za a ga cewa sun kama dukkanin waɗanda suka yi garkuwa da biladama a baya kuma an nuna ma duniya su me ake wa waɗanda aka kama ne to kamar yadda doka ta tanada akwai tsari da muke kira na criminal justice system wanda a karin farko shine za a zo hannun 'yan sanda 'yan sanda bayan sun kama sun bincika sai su mika gaban kuliya wanda daga nan ita kuma za ta yi hukuncin da ya kamata ko ta mika gidan kaso wanda shine dai mataki na gaba mu dai daga bincike da gurfanarwa iyakar inda namu yake karewa kenan Madalla a gaida Isa Lawal Ikara daga Kaduna kuma bari mu je birnin tarayya Abuja inda helkwata 'yan sandan Najeriya ta ce ta fara farauta kubutar da jamusawan da aka sace akan hanya Kaduna zuwa Abuja. To shin me ke kawo yawan garkuwa da mutane ne a Najeriya kuma menene abin yi? Za ku ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoton na Hassan mai na kaina. Kakakin 'yan sandan Najeriya CSP moshir Jimo ya gaya mana cewar kusan dukkan sassan rundunar 'yan sandan najeriya sun dukafa kayan da na'in wajen gano waɗannan jamusawa wato sashin laƙen asiri na rundunar jami'an sashin yaƙi da garkuwa da mutane sashin yaƙi da ta'addanci 'yan sandan kwanta da tarzoma jami'an sashin bincike da ma 'yan sandan sama cikin helikoftoci duka ƙarƙashin jagorancin mataimakin sufeta jihar 'yan sandan najeriya garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa a najeriya sai ci gaba da hauhawa yake yi tamkar farashi masana na ci gaba da tafka muhawara dangane da dalilan da ke janyo karuwar wannan aika-aika a kusan dukkan sassan najeriya na tambayi mataimakin shugaban 'yan sandan najeriya mai murabus aig ibrahim baba ahmed ko wace fuska ake kallon wannan matsala kuma menene mafita wani abu ne da ya dauko sunan lokacin wancan gwamnati da ta wuce an samu kuɗi ba dan kaɗan ba a ƙasar nan Yau mutane musamman waɗanda suka yi alaka da gwamnati sun sai manya-manyan motoci sun gina manya-manyan gidaje in suka fito sun sa manya-manyan riguna da sauransu eh kuma ya zo abun kwalliya sai ga gashi sauran mutane ko ba su abin da amma ga wani wanda bai sa aikin shi ba ya dauko babban mota miliyan sha biyar ko miliyan ishirin ya dauko ya gina gidan miliyan eh, biliyan ɗaya ko biliyan biyu to irin waɗannan abubuwa shi yake sa mutane suke fitowa suna irin wannan abu da mutane za su gane su daina irin wannan kwalliya to amma ran ne yanzu abin kaga kusan a ce ya zama ruwan dare ne ai ba sai manya ba har talaka ma ana kama kwanan an kama wani a'a ai baka sani ba talaka da ake kama ana kama su ne suna kama da masu kuɗi ne ai don su yan Najeriya su me ya kamata su yanzu a gurguje ranka ne abin da ya kamata yan Najeriya su shi su kiyaye irin waɗannan shiga da suke yi irin waɗannan takam da nuna isa da suke da ake a Najeriya akwai wani wanda wani abokin mu ya gina gida kyakkyawan gida ya je ya noman shinkafa ya je gina masallaci ya gina gida a ƙauyen su ya shiga facebook ya nuna kowa da kowa ga abin da yi abin masallaci da yi ga wani ya kawo wani abin su aka baka da wuri to kaga irin wannan abubuwan da suke ga wannan abu mu rage irin wannan bankaura da muke muke mu rage wannan bankaura mu kowa mu abin da ya kamata mu haka ya kamata mutanen mu su gane cewa waɗannan abubuwan da suke yi ba daidai bane mu kuma mutanen su dinka lura da in kaga abu baka ce wani abu ba wani abin da ya faru kenan in kaga abu ka ce abu da ga abu ka ce ga abu ba kai ma ka ce wani abu sai ga an samu sauƙin abubuwa amma ka ga abu ka yi shiru da kana tsoron kare same ka sai ka ga wannan kuma wani abu ne daban su kuma jama'a a al'ummance me ya kamata su yi wannan ita ce tambayar da na yi wa masanin tsaro Dr. Bawa Abdullahi Wase abin da jama'a za su yi shine a sa matasa a sa 'yan tsaka-tsaka a sa dattabai sa ido akan shiga da fita na 'ya'ya na 'yan uwa na sauran makwabta ba tare da ƙaƙƙautawa ba a kula kuma da hanyar yadda mutane arzikinsu yake bunƙasa ba tare da sanin wani abu takamamme da suke yi ba to idan aka ɗauki wannan matakin daga an ga wani yana cikin wani nishaɗi wanda ya fi ƙarfin sana'arsa to sai a shaida ma jami'an tsaro hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja Najeriya. mu Gargaɗe mai gina ramin mugunta. Gargaɗe mai Madalla a gaida Hassan Maina kaina. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan waɗanne irin matakai ne kuke gani ya kamata jama'a su ɗauka ko su ci gaba da ɗauka don kiyaye ko kuma su kauce ma faɗawa tarkon ɓata gari masu satar mutane. Abin muke so mu ji daga gare ku kenan amma kafin mu buɗe layukan mu ku ci gaba da jin wannan waƙar. gargaɗe mai gina da gargaɗe mai gina ramin mugunta. Gargaɗe mai gina ramin mugunta. Kai ko wanda ya yi mu Allah sarki ya kwaɓe mai gina ramin mugunta. Gargaɗe mai gina ramin mugunta. Kai ƴan uwa mu sa alheri zuciyar mu taimana daɗi amma fa mu bar gina ramin mugunta. Mu gargaɗe mai gina kamashi shi mai gina labin mugunta ya taɓe nan sararin nan ko ake ya marama ya taɓe muddin yana gina labin mugunta. Ko gargaɗe mai Gama gana ka aiki daidai ka bar shi ka ba ta mai shi wannan ne gina mi. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To madalla mun samu kira na farko daga Fatasko. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. IKB daga garin Fatasko. To IKB muna jan ka me zaka ce? To mu dai abin da muke so mu game da wannan al'amari sai dai addu'a Allah kiyaye Allah kare Allah mm. Muna jan kamalan kebi. addu'a addu'a ya kamata 'yan najeriya ne allah kiyaye mu da gwan al'amura sannan kowa ya malam kebe ko kana tare da mu to ga dukan alamun layin malam kebe daga potoskum ya goce mun so da mun ji karin bayani daga gare ka amma yanzu mun samu wani kiran daga kaduna Assalamu alaikum da wa muke magana daga Kaduna. Wa alaikum sa'ajja barka da yammaci. Barka ka dai da muke magana. Yawa sunana Murtala ne ina kiran ku daga garin Rigasa a Kaduna tare tarayyar Najeriya. Malam Murtala kana lafiya me zaka ce game da abin da muke tattaunawa yau? To hajja gaskiya ban ji daɗi ba duba ma a jihar mu ne wannan abu ya faru. Muna ta tunanin cewa abin ya yi sauki to shine abin da muke ba da shawara shine cewa har kullum mutanen da suke sace bayan Allah dole ne a kafafe haɗa labarai haka a ci gaba da gaya musu hatsari don wasu kamar ma ba su sanin irin hatsarin abun da ce kama dan adam mai rai dan uwanka ka je ka killace shi don a baka fansa to wannan hatsari ne babba kuma mutanen anguwa kamar yadda kuka yi fiye da wani malami haka ya ce dole ne aka ga ko matashi anguwa yanayin sa kayan shi da ya sai mota ya sai mai dole a sa ido a mm. gaya ma hukuma sana'an wannan ko abin da yake kashewa sana'an shi ba zai iya ba shi wannan abu a bincike shi ba wai an yi gulman shi ba ne ko an mai munafici saboda mu samu zaman lafiya da cikin al'ummar mu to mallam murtala kenan daga kaduna mun gode yanzu kuma bari mu je plateau salamu alaikum da wa muke magana daga plateau wa alaikum wa alaikum salam babu wali ne mustafa. to malam mustafa muna jan kan wani irin matakai ne kake gani ya kamata jama'a su dauka ko su ci gaba da dauka don kaucewa tarkon ɓata gari da ke satan mutane to a gaskiya kamar yadda ake faɗa kullum mm. an gaba bakin fiska to masu unguwanni da sauransu ya kamata su sa ido sosai in an ga wanda ba a gane da shi ba a yi bayani a kan shi hmm. ina tare da ni? eh muna jan ka yawa saboda haka dole ne a sa matakin tsaro mai karfi sosai domin in ba haka ba to a da samu da iya samun matsala in an ga canji dole ne a yi magana a kai to mun gode da ra'ayinka bari mu sake komawa kaduna assalamu alaikum wa alaikum assalamu da wa muke magana sunana abubakar da aka fi sani da malam cikin kare karamar kuma kuma tun mallam abubakar waɗanne irin matakai ne kake gani ya kamata jama'a su ɗauka don kaucewa faɗawa tarkon masu satar mutane gaskiya wannan harka na kinasi gaskiya kamata farko dai abin da ya fi kamata mu ci gaba da addu'o'i kamar yadda ake yi da mm. yanzu masu haka za a ci gaba da yin su inda ka ga an samu sauƙi sosai ɗari bisa ɗari to amma abin da ya fi kamata kenan addu'a yanzu kuma su mutane a duk lokacin da mutum ya ga abin da bai gane ba to ya kai shi wajen a mika shi wajen a mika rahoton shi wajen wajen jama'a a wajen jami'an tsaro mm. eh, shi ne kawai mafita ta addu'o'i da za ta gaba ne Allah ya sa dai wannan abu a kawo karshen ta a Najeriya da fatan za ta yi lafiya daga Abubakar da Abdul Malam cikin kare to Malam Abubakar daga Kaduna mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Yobe Salamu alaikum da wa muke magana daga Yobe. da bello jibril ne da gangalzar majari yau to malam bello mecece gudunmuwar ka yau a dinga da mu'amalolin matasa ingan kula da irin abokansu da irin yanayin da suke mu'amalar su shine kawai zai kawo mana sauƙin wannan abubuwa to malam bello kenan daga yobe ya ce matasa su sa ido a kan irin ma'amala da abokansu domin ganin ko da wani abu bai cancanta ba daga yobe kuma bari mu je jihar neja wa alaikum salamu da wa muke magana daga neja magana da dauda da tsanaki da ke nan jihar neja to malam dauda me zaka ce game da abin da muke tattaunawa yau son taɓe game da abin da tattaunawa ni ina fatan al'umman shugabannin mu kai Najeriya mm. da da a cikin yana shugabanni tattawa da masu don yanzu babu ta da tattawa wurin Malam Dauda muna jin ka. An ƙara kula game da shige da shige da fito nan. su. Mm. yadda muke al'amarin rayuwar shi To Malam Dauda kenan daga jihar Neja mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Sokoto. Salamu alaikum da wa muke magana daga Sokoto. To layin malami daga Sokoto ya goce amma mun samu wani kira daga Ado Ekiti. Assalamu alaikum malama Maryam Dauda kina lafiya. Ina nan lafiya laudawa muke magana daga Ado ikiti. Kina magana da Alhaji Hassan Dani Fandu mai cifi Ado ikiti daga ikiti Ado ikiti. To Alhaji Hassan wani irin matakai ne kake gani ya kamata jama'a su ɗauka don kiyaye fadawa tarkon bata gari masu satan mutane? to gaskiya maryam da bata sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hmm. ana murnan ba ko ya tahi a sai sai gena ba an gari ya kamata maryam dauda sai an dauki matakai don irin wa'annan ba ta gari ba gane su ba a ce yi Maryam Dauda saboda haka mu ita addu'a a Najeriya mu ubangiji Allah ya kawo mu kwanciyar hankali da zaman lafiya fatan da nake yi kenan ubangiji wa'annan da suke aikata wannan aika Allah ya dawo masu da hankalinsu su samu sahida su zamna da su lafiya To Alhaji Hassan kenan mun gode da ra'ayanka kuma da wannan addu'a taka za mu rufe ɗaukar wayoyinmu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. wani taron shugabannin hukumomin kwallon kafa na nahiyar afirka tare da shugaban hukumar kwallon duniya wato fifa gianni infantino a kasar zimbabwe ya janyo cece kuce inda hukumar kwallon kafar afirka wato caf ta yi zargin cewa ana gudanar da taron ne domin a tarwatsa ta ana gudanar da taron ne yau a birnin harare da sunan bikin murnar zagayowar ranar haihuwar shugaban hukumar kwallon kafar kasar ta zimbabwe philip chiyangwa to amma kuma ba a gayyace shugaban hukumar ta ba wato isa hayatu shugaban shirya taron camuci wanza ya ce biki ne da ake yi na taya ciyangwa murnar cika shekaru 58 da haihuwa da kuma taya shi murnar samun mukamin shugaban majalisar hukumomin kwallon kafa na kasashen kudancin afirka ciwanza ya ce an kuma ba da goron gayyatar bikin ne kawai ga abokan ciyangwa wanda isa hayatu baya ciki to sai dai kuma wasu sun yi zargin cewa taron wata dama ce ta tsara samar da goyon baya ga shugaban hukumar kwallon madagascar ahmad ahmad wanda zai kalubalanci isa hayatu a zaben shugaban hukumar ta kaf a watan gobe a farkon watan nan ne dai shugabannin hukumomin kwallon kafa na kasashen na kudancin afirka suka bayyana goyon bayansu ga ahmad a halin da ake ciki kuma hukumar kwallon kafar najeriya ta bayyana nata goyon bayan ga ahmad ahmad mai kalubalantar isa hayatu a babban zaben shugabancin hukumar kwallon kafar afirka mai zuwa hayatu na neman zarcewa a wa'adin mulki na takwas na shugabancin hukumar ta kaf to amma kuma yana fuskantar adawa daga ahmad shugaban hukumar kwallon kasar madagascar shugaban hukumar kwallon najeriya din ta nff amaju phoenix ya ce zaben mai zuwa zai kasance al'amari mai muhimmanci ga sha'anin kwallon kafa a nahiyar afirka Finnick wanda ya yaba da jajircewar Ahmad ya ce hukumar tana buƙatar sababbin jini a matsayin shugabanninta idan aka yi la'akari da sauyin da aka samu can sama a hukumar FIFA. Shahararren ɗan wasan ƙasar Ingila Wayne Rooney ya ce zai ci gaba da taka leda a Manchester United duk da raɗe-raɗin da ake yi na cewa zai koma ƙasar China. Rooney ɗan shekaru 31 ya ce yana fatan buga dukkanin wasannin gasar Premier a kulob ɗin duk da yake kocin kungiyar jose mourinho bai musanta yiwuwar tafiyar dan wasan ba murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria wannan sanarwa ce ta ƙasa da ƙasa da ta fito daga ofishin gwamnatin amurka a daren ranar 11 ga watan satumba shekarar 2012 mambobin kungiyar 'yan ta'adda ta ansar al-shari'a suka kai hari a wasu gine-ginen gwamnatin amurka biyu da ke benghazi a libya inda suka yi amfani da manyan bindigogi da rokoki da gurneti hare-haren nasu sun kai kaici farfajiyar wani ofishin amurka na musamman ne da kuma wani gini da ke kusa da shi inda suka halaka amurkawa hudu ciki har da jakadan amurka a libya kana suka raunata wasu ma'aikatan ofishin biyu da wasu ma'aikatan kwantiragi 'yan libya su uku dukkanin waɗannan gine-gine biyu an lalata su an saka tukwici kana an gudanar da bincike domin kama waɗanda suke da alakin wannan hari a ranar 15 ga watan yuni dakarun amurka sun kama wani kusa da ke da hannu dumu-dumu a harin wato ahmed abu katalla wanda jigo ne a kungiyar ansarar shari'a a benghazi an kuma tuhume shi da laifin kisa da wasu tuhume-tuhume a yankin har yanzu ba a kama sauran waɗanda ke da hannu a harin ba kuma amurka za ta yi duk abin da ya kamata ta yi domin ganin an tabbatar da adalci Ƙungiyar Ansar al sharia wacce aka ƙirƙiro ta bayan da aka kifar da gwamnatin Muammar Gaddafi, ta jima tana kai har har a yankin inda takan kaikaici fararen hula tare da kashe ko kuma yunkurin kashe jami'an tsaro da kuma 'yan siyasa a gabashin Libya. Mambobin wannan ƙungiya suna barazana a kan muradun Amurka da ke Libya, kuma an saka ƙungiyar cikin jerin ƙungiyoyin 'yan ta'adda. Dangane da haka, shirin nan na bada tukwici da tabbatar da adalci na Rewards for Justice ya saka dala miliyan goma ga duk wanda ya bada bayanan da za su kai ga kama tare da hukunta duk wani da ke da hannu a harin na benghazi amurka ta bada tabbacin cewa duk wani bayani da aka gabatar za ta bincike shi sannan ba za a bayyana sunan wanda ya ba da bayanan ba idan maha ta kama amurka a shirye take ta sauyawa mutum wurin zama idan har mai sauraro yana da bayanan da ake bukata sai ya tuntubi ofishin jakadancin amurka mafi kusa sannan aike da saƙo zuwa adireshin imel na www.rewardsforjustice.net ko kuma zuwa info at rewardsforjustice.net wannan sarrafa ce ta ƙasa da ƙasa da ta fito daga ofishin gwamnatin amurka to madalla yanzu kuma ga labarai amma a takaici. sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson da sakataren tsaron cikin gida na amurka john kelly sun gana da shugaban kasar mexico wato enrique pedanito a yau alhamis da manyan jaban gwamnatinsa wanda ake sa ran zai zama na farko cikin jirin muhimman tattaunawa da kasashen biyu za su yi a kan safarar miyagun kwayoyi da cinikayya da kuma batun baki 'yanci rani iraki ta faɗa a yau alhamis dakarunta masu samun tallafin sojoji na amurka sun sake kwato filin jiragen saman musul kuma suna rike da shi wanda yake hannun 'yan isis tun shekarar 2014 gidan tarbijin na iraq ya bada sanarwar cewa dukkan filayen jiragen saman musul suna hannun sojojin masu kai daukin gaggawa kuma da tare da 'yan sandan tarayya iran ta gudanar da taro na nuna goyon bayan ta da kayar baya da ina ke a karo na wato cikin shekaru shida taron an ce ya samu halartar wakilai sama da kasashe 80 da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in allah kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin a madadin baba yakubu makeri da ya taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta hada shirin da ba da umarni da injiniyan mu na yau mr rashad ni maryam dauda ke cewa ku kwana lafiya